الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كلهم الله يساك داود موجكين شيء قبل كراتم منونا للتافي ألفية ابن مالك to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa amilun dhammina ma'na al-fi'l la حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليس وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من أمر معانا مستجاز لن يهن والحال قد يجيء ذا عددي limu furadin facin lamu wakairi mufuradi. limu furadin facin lamu wakairi mufuradi. wacce milul xali biha qadi of kida. wacce milul xali biha mufsida. to har yanzu munanan acikin babin alhal wanda ke da ya wuce. mun yi bayani kan hukuncin gabatuwan hal muka ce idan fi'ili ya kasance mutasarrif ta mutasarruf ya dace ka gabatar da hal ya dace ka jinkirtar da hal kamar muka ce da'a zaidun mukhlisan kana iya cewa mukhlisan zaidun da'a saboda da'a fi'ili ne mutasarrif to amma sai muka ce idan fi'ili ya kasance ba mutasarrif bane kamar sifa misali mushabbaha to wannan dole ne hal ya kasance mutaakhir ya zo baya to yau insha Allah malam zai ci gaba da bayanan wasu halayya da ya dace ko dai hal din ya gabata ko kuma ya tsaya a matsayinsa shine malam ke cewa idan fi'ili idan fi'ili ya kunshi koko idan suna ya kunshi ma'anan fi'ili idan suna ya kunshi ma'anan fi'ili amma ba banda hurufansa ma'ana suna ne ya zo ya kunshi ma'ana irin na fi'ili amma kuma bai kunshi hurufan fi'ilin ba to bai dace ba a wannan hali hal ya gabata misali kamar asma'ul ishara kamar misali kafu tashbih kamar ka anna kamar laita harfu tamanni waɗannan kunga hurufai ne amma a cikin fi'iloli ana iya samun ma'anoninsu kamar laita kana ya cewa arju ma'anarsa kenan ka anna kamar yushbihu yana kama da shi an fahimta kaman haza ushiru ismul ishara yana nuni to idan muka samu suna ko ko harafi wanda ya kunshi ma'anan fi'ili ma'ana yana nuni irin nunin fi'ilin amma bai kunshi hurufan fi'ilin ba to bai dace hal yi tsalle tsallake ga abin nan samansa ba misali kaman kana iya ce tilka hindun mujarradatan tilka هند مجردة تلك مبتدا هند خبر مبتدا مجردة حال من واحد من هند تكاد تلك اسمه منين الإشارة يعني ya ƙunshi ma'anan fi'ili amma bai kunshi rufan fi'ilin ba to ire-iren waɗannan ba za ka iya cewa mujarradatan tilka hindun ba saboda shi suna ne wanda a cikin fi'ili akwai irin sa. ya kunshi ma'anansa amma bai kunshi hurufansa ba muna fahimta misali kamar laita zaka ce laita zaidan rakiban akuka laita zaidan rakiban akuka laita dama musa a adatu tamanni ce طيب زيدا اسمه ليت اهو راكبا حال Akuka zai zama زيد اخوك laita. To bai ليت فبلاش ce rakiban laita زيدا akuka ba. saboda laita harafi ne amma a cikin suna akwai irin ma'anansa don haka shi ya kunshi ma'anan fi'ili amma bai kunshi hurufan fi'ili ba to ire-iren waɗannan bai dace ka gabatar da hal a gabansu ba misali kamar kafu tashbih ka anna zaidan rakiban asadon misali ka anna zaidan rakiban asadon ka anna adatu tashbih ko wan nasb a zaidan ismuka anna abin nan asal shine khabar rakiban anan shine hal minwa? to kaga ka anna a cikin fi'ili akwai irin ma'anansa amma shi ya zo da ma'anan fi'ili amma bai kunshi hurufa to tunda haka ne bai dace ka ce rakiban ka anna zaidan asadon bai dace ka faɗi wannan ba amma idan ya kasance harful jarri ne da zarf kun san waɗannan muna cewa yutawassa'u fihima ma la yutawassa'u fi ghairihima su akwai ɗan yalwa a cikin su abinda ake yalwatawa cikin su ba ko ina ake yalwatawa ba misali kana cewa zaidun fi dari qa'iman zaidun fi dari qa'iman bi mubtada fi dari متعلق بخبر محذوف تقديره كائن مستقيم هكذا Wa واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن to ko kuma ka ce zaidun indaka jalisan ya halatta ka ce haka sannan kana iya cewa jalisan zaidun indaka sannan qa'iman zaidun fidda shi zai iya gabata saboda yutawassa'u fihima ma la yutawassa'u fi ghairihima muna fahimta amma kama asma'ul ishara misali kamar su adatu eh, tamanni irin su kafu tashbih wannan ba za ka tsallakar da hal su ka baro su a baya ba muna fahimta shine malam ke cewa wa amilun idan aka samu wani amili wanda yake ya zo ta sanadinsa aka samu hal wato yi nasba a cikin hal bummina ma'anar fi'ili wanda aka kunsa masa ma'anar fi'ili la hurufahu amma bai kunshi hurufan fi'ilin ba mu'akharan lan ya'mala to a gaba a jinkirtar da shi a jinkirtar da shi kasantuwan saboda shi ba zai aiki ba tilka hindun mujarradatan mujarradatan hal ne wanda yake an jinkirtar da ita shi tilka ba zai yi aiki a cikin mujaradatan ba an fahimta kasantuwan ya kunshi ma'anan fi'ili ne amma bai kunshi hurufansa ba muna fahimta ai shi yasa ke cewa wa amilun in aka samu wani abu wanda sanadinsa hali zai zo dummina ma'anan fi'ili aka kunsa masa ma'anan fi'ili la hurufahu amma bai kunshi hurufan fi'ilin ba mu'akharan to a jinkirtar da shi a can lan ya'mala shi ba zai yi aiki ba saboda tilka hindun mujarradatan wane ne ya nasaba mujarradatan hind saboda ita ce sahibatul hal an fahimta to don haka dole ta zuwa ƙarshe mun fahimta yi to ne malam ke buga misalai ire-iren su ka tilka kaman tilka ismul ishara laita adatu tamanni وكأن حرف التشبيه هو ندى أما يكن ذو كرنشي نحو مثال سعيد مستقرا في هجر سعيد مستقرا في هجر كونغا مستقرا يا غباشي واحد يا gabaci في هجر yawa ya يا غباشي سعيد في هجر مستقرا to amma saboda su yi fi hima ma la tawassau sabanin tilka hindun mujarradatan ba za ka iya cewa tilka mujarradatan hindun ba ko ko mujarradatan tilka hindun a shi ba zai haka ba muna fahimta to yanzu sai malam ya koma zai tunatar da mu wata ka'ida da an ce af'alu tafdil baya aiki a cikin hali in ba manta wannan ka'idan ba muka ce zaidun jalisan koko zaidun rakiban ahsanu minhu mashiyan wani karatu na can baya zaidun rakiban ahsanu minhu mashiyan sai muka ce a nan akwai takdirai wasu ka ce a'a ai khabar ne likana mahzuf zaidun idza kana rakiban ahsanu idza kana mashiyan wasu ka ce a'a nan yasihhu an ya an ta'ti al-halu min af'al at-tafdil idza kana bi-shart kaman kufawa kenan suka ce ya halatta hal zo daga af'al at-tafdil amma in dalla ala ma'ana shart in ya nuna akan ma'anar sharafi shine misali kamar yanzu zaidun idza rakiba asalinsa kenan ahsanu minhu idza masha kun ga akwai ma'ana shart sai aka ce zaidun rakiban ahsanu minhu mashiyan akwai ma'ana shart to sai malam ya koma zai tabbatar mana da wancan ka'ida ya ce wancan magana da aka ce e eh, bata halatta ba yanzu tana halatta idan ya zanto kana nuna fifiko ne akan abu ɗaya zaidun mashiyan ahsanu minhu rakiba kana fifita zaidu akan wa shi kadai ne fifikon dai shi kake wa to in abu ɗaya ne kake nuna fifiko ba tarayya aka yi ba da wasu to ya halatta a samu hal ismu tafsir yana iya zuwa ta hal amma abin da suka ce bai halatta ka ce ka gabatar da su su ba aka ce misali rakiban mashiyan zaidun ahsanu minhu wannan shine bai halatta ba amma in dai abu ɗaya ne zaka fifita to wannan babu laifi hal yana iya zuwa daga af'al a tafdil muna fahimta to shine malam ke cewa wa nahwu zaidun mufradan kaman kace zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan an fahimta wawun din nan ga kuskure na masba eh amrin ne sai aka aka abin ga don haka ya kamata da haɗe shi yawa eh, eh naka ai taba ne masha Allah wannan taba ce ina ga tana wa nahu zaidun mufradan kun ga zaidun muftada mufradan hal minwa? min zaid an ta'u shine khabar muftada min amrin mu'ana zaidu shi kadai ya fi amurin ɗin da aka tattaru aka taimaka ba muna fahimta to kun ga mu'anan hal min am mufadan hal min zaid wannan ya halatta kuma ya zo saboda ainihin ana nuna fifiko ne a cikin abu ɗaya muna fahimta yi sannan kuma ga ma'ana shar zaidu in har ya kasance shi kaɗai, ya fi amurin da ake yi kuwa a taimaka ma muna fahimta mustajazun irin wannan ya halatta daga kalmar jaiz lan yahin ba zai yi rauni ba yani maganar nan ba ta rauni tana da ƙarfi kwarai na fi amma kuma maksud guda ɗaya ne abinda ake magana a kai yani ƙarfi shine amfanu misali ba a ce Zaidun Mufradan Anfa'umin Amrin Mu'anan معانا واحدا كوكو أبو بقى abin ake magana kai taimako yani sun yi tarayya wurin taimako ba za ta abu ba <laughs> mala ya fahimta taib sai malam ya ce yanzu hal yana iya zuwa muta'addid da yawa ga abu ɗaya ko ku ya zo kowa da nashi misali kamar ka ce ji'tu dahikan rakiban ji'tu dahikan rakiban ضاحكا حال الأولى آه راكبا حال الثانية تبيو دوكا دي واي صحيح الهالة الضمير yawa kun ga wannan muta'addid ne li mufrad hal ta yawaita amma ga abu daya shine atta jitu dahikan rakiban in ya wuce haka eh in ya wuce ma ba matsala amma mu san dai abin da muke so mu ce akwai abin da ake cewa hal muta'addid li mufrad akwai kuma muta'addid li muta'addid لقيت هندا مصعدا ضاحكة لقيت هندا ضاحكا ها نعم مصعدا ضاحكة مصعدا شنو حال من وقت من التاء تاء شنو صايب الهاء طيب ضاحكة حال من وقت منين كذا متعدد لمتعدد صاحب الحال يا إيه تعددي سننكم حال إما يا إيه تعددي ايه ضحكة ايه ايه سأريكم آياتي فلا تستعجلون منافع انت نعم لقيت هندا مصعدا ضاحكة أصلي لقيت ضاحكة لقيت مصعدا هندا ضاحكة مو بهذا تو مقدر يزو أبن يزو مرسا غاني يعني لقيت زيدا ضاحكا راكبا شن نيني نزور داريا شيكو يزو يا هاو ko ko a'a ni ne din na zo da dariyan na haɗu da shi kuma na hau ko ko a'a shi ne ya zo yana dariyan kuma a hai tiri in wanda zai ɗauka laqitu zaidan dahikan rakiban duk zai ɗauka ko dai ya zanto ni na haɗu da shi ni ina dariya shi ya zo a hai ko ko a'a na haɗu da shi ni din ke dariya kuma ni na zo a hai ko ko a'a na haɗu da shi shi ke dariyan kuma shi ne a hai to هو irin wannan hali a inda nafs in abu ya cuɗe abin da الاسم الثاني للحال الأولى والحالة الثانية للاسم الأول بقى فهمت بقى لقيت زيدا ضاحكا راكبا إن حال الأولى ضاحكا فضاحكا سيمتشيني حال من زيد لأنه أقرب إليه أما أنت راكبا شيني حال الثاني أكو سيمو تشيتو شيني من الضمير يعني الحال الحال الأولى مع الاسم الثاني والحال الثانية مع الاسم الأول أنا إيه أبو بقى قاعد شو تنازل تشجي عكا إيه. <laughs> نعم عندي فنشون نعم نعم مصعدا ما مصعد ما صعد إليه يصعد يوا لقيت هندا مصعدا ضاحكة انه ممكن تجيان مهم عندك والحال حال ya qad yaji'u za ta'addudi takan iya zuwa ma abuciyar kidaya yawa li mufradi ga abu daya laqitu ko ko ji'tu da rakiba ba. mufradi fa'lam ka san wannan wa ghairi mufradi kuma yakan iya kasancewa muta'addid li muta'addid an fahimta to sai zama na yanzu hal kuma malam zubar bayani ta kasu gida guda biyu akwai mu'akkida akwai ghair mu'akkida mu'akkida din ita ma ta kasu gida guda biyu akwai mawafaqatil lafza wal ma'na da kuma mawafaqatil ma'na duna lafz akwai abin da da lafazi da ma'ana duka ɗaya ne akwai abin da a'a ma'anan ne ɗaya amma lafazin kowa da nashi kamar summa wallaitum tawalla adbar me me mace eh tawalla mudbiran wa lam yu'aqib thumma wallaytum wal halu annakum mudbirin menene bambancin tawalla da kuma adbara ma'anar shi ɗaya ne amma lafazin ɗaya ne to shine ma wafaqatil laf eh, ma'ana duna lafz kaga wallaitun fil wafa'il mudbirin hal min ad-damir muna fahimta to sannan kuma wala ta'asaw fil ardi al'asa bi ma'anar fasad mun fahimta Shi ne ma'anar ifsad wa faqat ma'anahu duna lafzi la ta'asaw fil ardi wal halu annakum muna fahimta ai to shi ne wa al ma'ana dun al akwai kuma abin da yake wa al ma'ana wal lafz misali wa arsalnaka linnasi kaifa arsalnaka linnas muna fahimta ai kada ka ce maf'ul mutlaq ba ita bace wannan hal ce an fahimta mu'akkida lil amil allati wafaqat al-lafz wal ma'na da ma'anan da lafazin duka ma'ana ɗaya irsal anan shine irsal wa arsalnaka lin nasi wal halu annaka rasul na'am yawwa ina ga baka ji bare na ce hal ta kasu gida biyu akwai mu'akkida da kuma ghair mu'akkida mu'akkida ta kasu gida guda biyu eh, akwai ma wafaqatil ma'ana duna lafz akwai ma wafaqatil ma'ana ma'a lafz الفعل وافق الفعل اللفظ أكرهك الله muna fahimta magana wa amilul hali عامل الحال ايكن حال بها دكتا قد اكدا انا ايه كرفة حال معنى انا ايه انفاني دا عامل الحال ورن كرفة حال ارسلناك عامل الحال لي من ينفاني دا يتورن كرفة فواي حال للناس رسولا مو فهمت في نحو لا تعثى في الارض مفسده asa da ifsad ma'anar shi daya amma nan ya mu ce da shi wafaqat al-lafzu na kuma wafaqat ma'anar al-lafz dun al-lafz haka summa wallaytum mudbirin wafaqat al-ma'na amma wa arsalnaka lin-nasi wafaqat al-ma'na wal-lafz mun fahimta to ina ga insha Allah nan ne za mu da aya eh akwai filin tambayoyin insha Allah alaikum salam wa alaikum salam alaikum salam نعم اه شي فعل فعل ايه ينا هي دوكا فعول يكن يكتب بمعنى فاعل كو بمعنى المفعول أرسلناك للناس رسولا بمعنى مرسلا اسم مفعول نعم eh eh galibi haka zai kasance <laughs> eh yana iya ɗauka fa'ul yakan zo bi ma'anan fa'il yakan zo bi ma'anan maf'ul anta rajulun sharub sharub bi ma'ana ne sharib ismul fa'il amma wa arsalnaka lin-nasi bi ma'ana mursal ismul maf'ul mun fahimta yi alaikum salam na'am a yana so ya gaya maka ire-iren waɗannan da abubuwan da suka yi kama da su su a cikin fi'iloli akwai ire-iren ma'anoninsu amma ba su kunshi hurufan fi'iloli ba ka fahimta yawa sai ce sa'idun mustaqirran fi hajar nan fi hajar jarwal amma mustaqirran ya gabaci jarwal majrur saboda mun ce su akwai musamaha cikin su kaɗan da ya kamata ke sa'idun fi hajarin mustaqirran amma kasantuwan jar ne wal majrur ya halatta game da kana iya cewa misali qa'iman zaidun indaka jalisan fi dari zaidun ya halatta amma ba za ka iya cewa mujarradatan tilka hindun ba ba za ka iya cewa ba rakiban ka anna zaidan akuka ba za ka faɗi haka ba eh mun fahimta wallahu a'lam na'am na'am na'am eh to galibi shi bai zuwa ta jinsinsa bai zuwa jinsinsa da aiki shi sai zama hal eh na na don haka sai mu ce mu'akkid ko mu'akkida eh na to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk